Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau laraba shida ga watan Mayu na shekarar 2020 wanda ya daidai da sha uku ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. fadar white house na shirin wargaza tawagar da ke tunkarar annobar coronavirus a kasar nan da wata guda wani babban masanin kimiyyar gwamnatin amurka ya kwarmata korafi yana zargin jami'ai da yin ramuwar gayya a kansa a dalilin dagewa akan amfani da shawarwarin kimiyya tare da ganin hukuma ta dage wajen yakar covid-19 yankin kudu maso gabashin asiya na kokarin kaucewa shiga yanayin karancin abinci a tsakiyar annobar covid-19 kamar yadda suka shiga a shekarun 1930 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa majalisar wakilan najeriya ta kafa wani kwamiti da zai binciki zargin baiwa kakakin majalisar miliyoyin dalolin amurka za mu ji ko me zafi haka har kuma za mu leƙa jihar katsina da ke najeriya domin jin halin da ake ciki dangane da cutar coronavirus sannan muna tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azi ke gabatarwa daga bisani muna tafa da shirin falala ramadan sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum. ga labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House na shirin wargaza tawagar da ke tunkarar annobar coronavirus a kasar nan da wata guda yayin da yawan masu kamuwa da cutar ke karuwa a Amurka ke ci gaba da karuwa da sama da mutum dubu ashirin a rana. Yawan waɗanda ke mutuwa a kullum kuwa ya kai tsakanin mutum dubu ɗaya zuwa dubu biyu. mataimakin shugaban kasa mike pence ya ce gwamnatin na duba yiwuwar hakan a ƙarshen watan nan ko farkon watan yuni domin sake mayar da wannan aiki ga hukumar tarayya maimakon jami'an da ke tunkarar cutar ya kira wannan yunkuri a matsayin babban ci gaban da aka samu a ƙasar. ronald klein mutumin da ke sukar trump akai-akai wanda ya jagoranci tawagar da ta tunkari annobar ebola a shekarar 2014 a yammacin afirka ƙarƙashin shugabancin barack obama bai amince da shirin na gwamnatin ba shi ma ali mokdad farfesa a jami'ar washington ya ce idan da shi ne ke shugabanci zai mayar da hankali ne kan tawagar maimakon wargaza ta yanzu haka dai amurka tana da mutane miliyan 1.2 da aka tabbatar sun kamu da covid-19 an kuma samu waɗanda suka mutu sanadiyar cutar sama da dubu saba'in da ɗaya ana sa ran cewa wani babban masanin kimiyyar gwamnatin amurka zai yi bayani a zaman majalisar wakilai a makon gobe bayan ya kwarmata korafin yana zargin jami'ai da yin ramuwar gayya a kansa a dalilin cewa ya dage akan amfani da shawarwarin kimiyya tare da ganin hukuma ta dage don yakar covid-19 yar majalisa ana isho korafin da rich bright yake yi alamu ne masu tada hankali game da yadda gwamnatin trump ke tunkarar annobar coronavirus kana ta ce za ta buƙaci sauraron bayanan sakataren lafiya da ayyuka alex azara da mataimakin sakataren shiri da kai ɗauki robert adler bayanan kwarmatan sun yi zargin cewa gwamnatin nan ta fi fifita abota da rikici tsakanin su fiye da kare lafiyar amurkawa a wannan lokaci na annoba ta ce korafin dr bright na buƙatar a yi masa nazari na tsanaki bright ya ce catholic ya matsawa sashin da yake jagoranta na binciken ilimin halittu akan ya samar da rigakafi daga magungunan da ba su da wani asali na kimiyya ciki har da maganin hydroxychloroquine. Kafin buga muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Majalisar Wakilan Najeriya ta naɗa wani kwamitin mutum sha biyar da zai yi bincike akan zargin da aka yi a kafafen yada labarai cewa kakakin majalisar femi bajamiya mila ya karbi cin hanci daga kasashen waje na Dala amurka miliyan goma kafin ya kawo kudirin sauya dokar rigakafin cututtuka masu yaduwa ciki har da cutar coronavirus wakilar madina dauda ta hira da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan honorable alhassan ado doguwa inda ta nemi karin haske akan batun ga dai yadda hirar tasu ta kasance ba mu toshe kunnenmu daga surutai da tsegunguma da gulmace-gulmace da ake yi a kafafen yada labarai na zamani akan cewar shugabancin majalisar tarayyar najeriya karkashin shi right honorable femi bajabi amila cewar wannan doka da muke kokarin kafawa don magance cututtuka masu yaduwa a ƙasar nan domin yin gyara akan tsohuwar doka ta quarantine act wadda ta fi sama da shekara ashirin yanzu a kasar nan mutane suna yada labarai cewar an ba wa shugabanci wani kuɗi wasu su ce dala miliyan goma wasu ce dala miliyan ashirin domin mu yi wannan dokar kuma yin dokar ba 'yan najeriya zai amfanar ba zai amfanar wa da wasu hukumomi ne da gwamnatoci na kasashen waje domin a cutar da 'yan najeriya mun ɗauki mataki mai zafi akan wannan ko mun yadda yada wannan jita-jita cin mutunci ne ga shugabancin majalisar tarayyar najeriya cin mutunci ne ga ita kanta majalisa a matsayin matsayinta na hukumar da 'yan najeriya suka zaɓa don su wakilci mutanensu saboda haka mun yi allah wadai da wannan raɗe-raɗi da ake yadawa kuma muna gaya wa 'yan najeriya da kyakkyawar murya cewar abin da ake faɗa nan ƙarya ne babu wani mutum da ya tunkare mu da kuɗinsa don mu yi aikin da jama'a suka zaɓe mu a kansa babu wani mutumin da ya bamu kuɗi don mu yi dokar da za ta cutar da 'yan najeriya kawai don biyan bukatar wani mutum a wata ƙasa ba najeriya ba kuma don mu ƙara tabbatar da wannan mai girma shugaban majalisa da ra'ayin dukkan 'yan majalisa 360 mun yarda cewar mu ɗauki mataki na shari'a shari'a akan mutanen da suka ɓata sunan shugabanci da kuma majalisar tarayyar najeriya tunda waɗanda suke wannan surutai da gulmace-gulmace sun fito ƙarar saboda rashin kunya suna bayyana sunansu tunda ba a boye suka yi ba. Su yan majalisa ne? Ba yan majalisa ba ne ba za su rasa mai yiwa yan kanzagi a cikinmu ba tunda harka ce ta siyasa. Amma tunda an yarda a kafa kwamiti na bincike zai wahala in ce miki wane ko wance ko wane. Amma dai muna da sunayen waɗanda suka fara iza wannan wuta daga waje wadda ba yan majalisa ba. Amma dai majalisa a yau ta zartar da cewar a ɗauki mataki na shari'a kuma ta kafa kwamiti mai ƙarfi wadda zai je binciki diddigin wannan batancin da aka yi mana. Kuma a ƙarshe duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan magana ta ɓata sunan shugabancin majalisa ko ɓata sunan 'yan majalisa ko kuma ita wannan majalisa mai daraja da albarka a najeriya to za mu ɗauki matakin da kowa ya samu kansa a ciki zai yaba wa ayazaki kun ji gidan da dokar kenan ko dai a'a za ku buɗe dandalin sauraron ba a san jama'a kanta ai doka ba za mu jinginar da ita ba ba za mu fasa aiki akan doka ba domin aikin da 'yan najeriya suka zaɓe mu a kansa kenan kuma in ma muka ce za mu jinginar da doka to wannan ya nuna kenan kamar zargi da surutun da ake yi ya yi tasiri akan aikin mu doka za mu ci gaba da aiki da ita mai girma shugaban majalisa a matsayinsa na wanda yake jin batutuwa na 'yan najeriya wata ma'ana mutum ne shugaba ne mai saurare ya yarda duk da cewar an tura dokan nan ga kwamiti na duba ta kai tsaye ba tare da an yi saurari ra'ayin 'yan najeriya a kanta ba yau mai girma shugaban majalisa ya yarda a majalisance mun juye wannan hukuncin da muka dauka cewar dokar ma a bada dama ta koma a yi mata zama na sauraren ra'ayin jama'a abin da ake cewa public hearing shugaban masu rinjaya majalisar wakilan najeriya kenan honorable alhassan ado dogo a hirarsa da madina dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya da safiyar yau laraba an samu sakamako mabambanta a kasuwannin hannayen jarin turai kasuwar birnin london ftse ta yi kasa da kashi igo hudu cikin dari yayin da cac 40 da ke birnin paris da dax da frankfurt suka dan hau da kashi igo biyu cikin dari kasuwannin yankin asiya kuma sun rufe da safiyar yau laraba inda yawancinsu suka cirra inda kasuwar hong kong ta hansen ta yi sama da kashi 1.1 ita kuma shanghai ta rufe da ƙarin kashi digo shida cikin ɗari a karon farko tun dawowa daga dogon hutun ƙasa kasuwar kospi ta koriya ta kudu ta cirra da kashi 1.7 yayin da taiwan sec 50 babu bayani sai kuma S&P wadda ta yi ƙasa da digo hudu cikin ɗari an da rufe kasuwar niki ta japan saboda hutun kasa a bangaren danyen mai kuwa kasuwar texas ta sayar da gangar danyen mai akan farashin dalar amurka 24.40 wanda hakan ke nuna yayi sama da kashi 3.4 cikin 100 yayin da kasuwar duniya ta brent ke sayar da gangar danyen mai akan dalar amurka 31.74 wato karin kashi 24 cikin kasuwannin hannayen jarin duniya na ci gaba da tafiyar hawainiya amma suna ɗan farfadowa saboda gwamnatoci a faɗin duniya sannu a hankali suna ɗage matakan da aka saka saboda annobar coronavirus. News Part 2 Yankin kudu maso gabashin Asiya na ƙoƙarin kaucewa shiga irin yanayin da wasu hotuna ke nuna halin da jama'a suke ciki a shekarun 1930. ko da yake wasu sassa a duniya sun fara fuskantar wannan yanayi a tsakiyar annobar covid-19 toshewar kafofin rarrabawa da sayar da kayan abinci yana haifar da asarar kankana a malaysia yayin da aka jirge shinkafa a tashoshin jiragen ruwa a vietnam a watan jiya gudun shiga yanayin bukata ya sanya kungiyoyin kudancin kasashen asiya kiran taro inda suka sha alwashin ba za su takaita fitar da abinci ba wannan mataki na da matukar muhimmanci ga sauran kasashen duniya da ke dogaro da kasashen asiya a matsayin hanyar samun kayan abinci kamar shinkafa da naman ruwa barkewar annobar covid-19 ya janyo hankalinmu kan hadarin da ke akwai na yankewar samuwar kayan abinci da kuma illarsa ga abinci mai gina jiki bisa la'akari da ƙarin bukatuwarsa da yankewar harkokinsa ministoci goma na kasashen asiya suka bayyana a wata sanarwa sun kuma yi alkawarin daina sanya sabbin dokokin fitar da abinci takaitawa da kuma haramta sanya haraji da shingen kasuwanci. daga ƙarshe tashar talabijin ta ƙasar iran ta nuna hotunan yadda masu ibada suke yin watsi da umarnin gwamnati na sanya takunkumin fuska a masallatan da hukumomin suka buɗe a biranen da ake zaton an ci ƙarfin cutar coronavirus wani rahoto da tashar talabijin na irib da ke kudu maso gabashin lardin kerman kawar kafar ta iran ta yada a jiya talata ya nuna maza da mata suna sallah ba tare da sanya abin rufe fuska ba a manyan biranen lardin uku da suka hada da raud ba kahnuj da manujan a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu gwamnatin jihar katsina arewacin najeriya ta bayyana jinkirin ɗage dokar a zauna a gida sabili da ƙarin mutane 37 da aka samu ɗauke da cutar corona coronavirus cikin kwana biyu wakilin a katsina sani malumfashi ya rawaito cewa gwamnan jihar aminu bello masari ya bayyana haka ne sa'ad da yake jawabi ga manema labarai a fadar gwamnatin Cikin jawabin da yi wa manema labarai a fadar gwamnati, gwamna Aminu Bello Masari ya ce duk da dokar hana fita daga gida da gwamnati ta sanya sai ga cikin kwanaki biyu kacal mutane 36 a birnin Katsina da kuma guda a birnin Daura suka kamu da wannan kwayar cuta ta corona. Gwamna ya ce to da an bar mutane suna fita gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda aka saba to da Allah kaɗai ya san adadin waɗanda za su kamu da wannan cuta sanadiyar ɗanya. a saboda haka gwamna masari ya ce jinkirta ɗage dokar zama a gida dole shine mafi a'ala ga al'ummar jihar da kuma ya juya ga batun rufe fadar sarkin daura ba shiga ba fita Gwamna Masari cewa ya yi ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin an sami mutane biyu akalla waɗanda suka kamu da wannan cuta kuma aka rasa so. Ya ce rufewar ta baiwa jami'an hukumar hana yaɗuwar cutuka ta Najeriya wato NCDC su ɗaukar samfurin jinin mutane tamanin a fadar don gwaji wanda shine zai tantance wala Allah ko da kwai waɗanda suka harbu da wannan cuta. A halin da ake ciki kuma yanzu ana zaman jiran sakamakon gwajin da aka yi wa waɗancan mutane cikin wannan hali kuma sai gashi a daren litinin dinnan da ta gabata aka kai mai martaba sarkin daura alhaji faruk umar faruk a babban asibitin gwamnatin tarayya wato federal medical center da ke birnin katsina don killace shi a duba lafiyar tasa a matsayin rigakafi gwamna masari ya kuma yi kira ga hukumar ncdc da ta hamzarta buɗe cibiyar gwajin cutar corona a jihar ya kuma yi kira ga manema labarai da su kara wayar da kan jama'a ga game da corona domin a cewarsa har yanzu da kawai waɗanda suke ta baba cewa an ya kau da kawai cutar a wani labarin kuma a yammacin jiya ne gwamna masari ya bada umarnin a rufe karamar hukumar mulki ta malumfashi dokar kuma za ta fara aiki da misalin karfe bakwai a wannan alhamis din nan hakan kuma ya biyo bayan gwajin da aka yi wa wasu mutane ne kuma sakamakon ya fito ya nuna cewa da kai waɗanda suka harbu da wannan kwayar cutar ita dai wannan sanarwa wacce sakataren gwamnati dr mustapha inuwa ya rataba hannu a kai ta kuma bayyana cewa an rufe A kasuwar babban mutum wadda take ci mako-mako a cikin karamar hukumar mulki ta ɓaure kuma an shawarci jama'a da su bi wannan doka domin jami'an tsaro za su zira ido. Karshen rahoton kenan sani sha'ib malamfashi murya Amurka daga birnin Katsina a Najeriya. A gaida sani malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗalibansu yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi bakoncin Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Hajiya Sadiya, me kika fahimta da cin amana? Abin da na fahimta, na fahimta amince da mutum. Eh. kuma daga baya ya zai yaudare ka. To ana yawan danganta wannan a wato cin amana da mata. Ito ya danganta. Da Ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa. Mm-hmm. Amma watakila abinda ita ake danganta su da mata. Mm. saboda watakila cikin rauni ne shi ya sa a cika mana za ta fi da kamar yaya kenan ba su da wani karfin zuci da za su iya rike amanan kamar da maza za su iya rikewa to amma kuma yawanci cin amanar da mata suke tsakanin su ne sai za su rike wa namiji amana amma mace yar uwarsu ba koyaushe ba gaskiya ne idan kika kalla ko ga malama da ɗalibar ta mace a makaranta misali mm. yadda za ta daddage ta ci zarafin yan uwarta mace ɗalibarta malami namiji hadin ki ga yayi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan ta tsaya ta kalla wata malama abin da za ta isa rani ga ta wa ɗalibar ta mutunci haka idan kika kalle ta ke kallon ɗalibarta ta za ki ga da kyawun tsura ma ɗalibarta ta damar ta fita. Ya hmm. shi da ta ke wa yarinya. Hmm. Shi ne har zai janyo ta mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifinta ya matakin da za ta yi mata wannan cin mutuncin ba. To dama maudu'in da za mu yi magana a kai kenan yau ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa hmm. da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili kyau ya danganta mm. amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gundarin abin da yake janyo wani dubilin hasada ce ake janyo malamar mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace yawanci hasada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci za ki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa mm. maybe watakila tana hawa flashy cars tana sa kaya masu tsada mm. ita kuma yar ka ce ba yar kowa ba mm. sai hasada ta shigo ciki ta gidi ɗaliba tana cewa da Allah bibi ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba duk ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana in cikin gane mm-hmm. to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamaci ita ma za ta daddaki ta ta in din wannan ɗalibar tata wataƙila ta ga malamai kwalik ta amma maza sun nuna suna da increase kan yarinyar wataƙila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family ɗin da yarinyar ta fito a ciki. Hmm. ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar hmm. ta cewa ita malama ta ce ta rinka ciwo yarinyar mutunci. To hajiya. ya shigo kwarai da gaske to hajiya sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke eh, gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka eh za ka ɗaki za da malamai maza suke tafiyar da ɗaliban ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su saki jiki da ɗaliban ba da ike makarantar mata ne malamai mata ba ta san mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su tafi da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su yi mana mutunci amma malamai maza har so nake mu ga sun shigo da za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in sai laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa general sai ta kowa hukunci ɗaliban nan to shi isa ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa 'yan uwansu ɗalibai hmm. amma ba kowa ba kowa ba To amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗalibansu maza yake kasancewa ko kuma ah, tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa eh gaskiya mu'amala ce ta mai kyau ba raini eh, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri miji nan da nan zai haƙura hmm. To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko? Eh, gaskiya daga siyasa ne akwai rikon yana ɗaya daga kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su fiye cin zarafin ɗalibai maza ba. Me yasa? Eh. Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi? Eh, ya kalli ya shiga ciki hakan. Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi? Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da su maza. Mm-hmm. Sun fi san maza shiriri ta idan kika tsaya na ta ɗalibai mata da da maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara sai za ki tara akwai hayaniya surutu rira shewa waye amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan mm. haka zaka same su maza suna da tsara gida da mm. rike kansu so isadili ki ga wannan gwaji ya ci ko malamai mata ma eh, suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa to musu wahalin nan kwasawa haka da kar ta je ta yi mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita fita daga makaranta zai iya ɗaukar mataki a kanta. Musamman suna wannan AIDS ɗin nasu da ake kira na adolescent AIDS. So suna kaffa kaffa da al'amarin su malamai mata ba su cika haike musu ba. Su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba. suna yi sosai ma kuwa ni abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsin iri ɗaya ne da na mace ne ko ya zama na tausayi ne a tsakanin saboda kekin irin jinsin ka sai ana cewa ciwon ya mace ne ya mace ne mm. to sai abin ya zama sabanin haka mm. daga ko asibiti ne idan mace kika tarar sai da za ta yi miki misali idan likita na miki samu kina mm. lebo yadda zai tare ki kula da ke idan mace ta daka miki ba za ki tana yi ana wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amarin yake shigowa ita take dibanta da irin ciwon da ke bi kai kamata a ce ta da tausayin mm. a amma namiji ne yake tausaya ne sai nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hassada ta take ganin kin fita wani abu ne take miki irin wannan mm. to makamancin haka dai to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta ƙasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an daɗe ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fi kaso nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke ma'amalantar juna kwarai kuwa shi ne ma babban abin da ya jago yanku hmm. domin tana ganin ai idan ta sake ke kika shigo ita tana cikin gurin saboda da ci da bakin ciki ta hana mu bari na kasan mu mata ƴan uwan ci gaba hmm. amma fa wannan dalilin ko da hana cewa a samu fa na gaba hmm. akwai na gaba malamai mata da suke ta ɗan uwan su mata saboda ni ina da darakta ta ta makarantar da na institution ɗin da ni eh. kan ɗauki daidi kina exam ta ce ko ba ni yi in goya idan ba mu goya musu ba waye zai goya musu duk ƴaƴan mu ne ci gaba da jarabawa ita kuma sai ta karɓi zanin goyi ta goya miki bibi hmm. sai ta jijjigawa ko kuma kuna jarabawa. Masu sauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asalam. a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. sakon sakonmu na farko ya fito ne daga Husaini Abba Damban. Ya ce rigakafi ya fi magani. Rufe fadar mai martaba sarkin daura da gwamnatin jihar Katsina ta yi sakamakon cuɗanyar jama'a da aka yi a gidan lokacin rabon tallafi da kuma naɗin sarauta. Muna fatan haka ya zama alheri. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Salisu. Ya ce Allah wata wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta COVID-19 a duniya baki ɗaya. Sai sakon Ado Salati inda ya ce POA Hausa ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata da da ba malaman addini damar ci gaba da yin jam'in sallar tarawi da tafsirin alkur'ani a masallatai tunda dai bankuna da sauran kamfanoni da duk wasu ma'aikatanta sun koma bakin aiki jiya litinin a sakon kashi abdulsalam cewa ya yi hakika alkaluma da hukumar kididdigan najeriya ta fitar na cewa kashi arba'in cikin 100 na 'yan najeriya suna rayuwa cikin talauci tabbas bai zo da mamaki ba ganin yadda son abin duniya ya yi wa shugabanninmu yawa daga nan sai sakon Abba Haruna ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugabanninmu cewa su dinga cizawa suna hurawa domin kuwa talakawan da suka zaɓe su suna cikin halin tsadar rayuwa. Sai saƙon haɗin gwiwa daga Umar Adamu Katagum da Abubakar Maliya Katagum suka ce salam murya Amurka yayin da tsohon shugaban Najeriya Alhaji Umar Musa Yar'adua ya cika shekara goma da rasuwa. Ko shakka babu akwai abubuwa da dama da shugaban ya yi wanda zai yi wuya a mance da shi da fatan Allah ji kansu da rahama. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babandi Mamman Bande da Magaram ya ce salam VOA kai ciwo kwance tashi yau har shekara goma da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Umar Musa aduwa Duniya ba komai ba ce sai dai rudi kar mu sake duniya ta ruɗe mu. A gaida Binta S. Yaro kafin mu je ga mu na karshe ga malam da falalar watan Ramadan. sunana dr khalid uh, abubakar aliyu babban sakatare na kungiyar jama'atul islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya yan wa musulmi ba abin farin ciki bane a ce an rufe masallaci ba abin farin ciki bane a ce an hana aikin hajji ba abin farin ciki bane a ce ba a je tafsiri ba don allah don annabi wani musulmin kirki ne zai yi farin ciki da wannan ba abin farin ciki bane abu ne mai raɗaɗi abu ne wanda zai sa ka kuka abu ne wanda zai sa maka zazzabi da raɗaɗi to amma ya ka iya sai ka sallama ka wato miƙa wuya zuwa ga Allah wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim sahabbai ko annabi da aka yi ruwa sallallahu alaihi wa sallam yace an kira sallah a ce kar a fito a yi sallah a gida Abdullahi dan Abbas ya zo ya yi wannan shin annabin sallallahu alaihi wasallama bai san muhimmancin sallan bane a masallaci kuma wane ne aka aiko masa da addini dan mai koyi da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ma fa aka yi in kana garuwa amma na sanyi ne kana tsoro zaka taba shi dan ko kana da mura mai tsanani ko kuma wato mm, mm, mm, asma wanda za ta iya damunka sai ka bugi kasa kai taimama addinin nan Allah Allah ke wa maja alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya kunci gare ku a wannan wato addini ba dole dole kowa abun bakin ciki ne abun rashin jin daɗi ne to amma dole sai mun yadda da yin Allah kuma yi wa wannan ita ma kanta annoban izgili da rashin maganganun suke ba su dace ba shi ma rashin ladabi ne da tawalu'u ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wani wanda ma asaba min musibatin illa bi iznillah yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya takaice fadar shugaban amurka ta white house na shirin wargaza tawagar da ke tunkarar annobar coronavirus a kasar nan da wata guda ana sa ran cewa wani babban masanin kimiyyar gwamnatin amurka zai yi bayani a zaman majalisar wakilai a makon gobe bayan ya kwarmata korafin yana zargin jami'ai masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin gumal za rasuwar yarsa hajiya aisha muhammadu sani jiya talata haka kuma ita ma mahaifiyarta hajiya umma da sauran dukkan iyali Allah ya ji kanta ya ba da haƙurin rashi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azza ta karanto labarai da kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.